da haɗa mu a wannan gida mai albarka gidan kowa gare mu kasa gare mu marigayi a sultan da shi allah ya haskaka makwancinsa allah ya ƙara masa kusanci zuwa ga manzon jira sallallahu alaihi wasallam allah ya rubuta shi da cetonsa allah ya azurta shi da dukkan wata rahama da yake rarrari da waɗanda suka tafi da nagarta. Allah da tsara ma zuri'arsa albarka yadda suke muhimmantar da al'amarin ilimi da masu ilimi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara musu tawfiki da tabbatuwa a kan gaskiya. Muna ga wannan dajiya mai albarka sha biyu da wata Ramadan ana ranar Lahadi sha biyu da wata Ramadan hijiran manzara na sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ɗaya ah, da watan march shekara dubu biyu da ashirin da ashirin ah, kafin mu ci gaba da karatu ah, zan nemi malam Usman Yusuf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

ورحمة ربي لا هي البحر قبل أن تموت فبينات ربي ولو جئنا بمثله إن كان إنما أنا بشر إنما أنا بشر يقول الحال أنما عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نعم. بارك الله خيرا الله من سنبدا yaushe take ƙara kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar samar da tabbataccen imani a cikin zukata da fassara wannan imanin a aikace a rayuwar mutum har wannan ya kai ga bawa da ya tukanta da wannan siffar zuwa ga dacewa babba idan an koma ga Allah subhanahu wa ta'ala samun jannatin su gaskiya Allah ya ambata mu Allah ya karatun da yake tare da mu yau insha Allah ci gaba da ko cika alkawarin da ya gabata ne lokacin da muka yi karatu wancan karan da muka tattauna a kan aya ɗaya mai canza rayuwa muka yi alkawarin cewa insha Allah idan Allah ya ba mu wata damar to karatunmu na gaba zai ƙara kasancewa ne akan aya ɗaya mai canza rayuwa waɗannan ayoyi da muke zaɓowa jama'a ayoyi ne kamar yadda muka sani Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da alkur'ani ne domin ya zama wa'azi da fadakarwa ga al'umma domin mutane su samu shirya su samu kyakkyawan jagora zuwa ga abinda aikata abinda Allah yake so ya yi da shi wannan kyan? ya rike akwai aiki ta ana azumi ba wadda ta yawa shi ya sa daidai gwargwadon yadda al'umma take riko da wannan littafi mai albarka daidai gwargwadon shiryar da za ta samu daidai da gwargwadon kusancin da za ta samu zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna hadha al-qur'ana yahdi billati hiya aqwa lalle wannan littafi mai albarka mai matsayi da daraja yana shiryarwa zuwa ga tafarkin da yake mafi daidai dukkan wani abu wanda yake da alaƙa da alƙur'ani da hadisan manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama ta bangaren ilmantarwa ko tunatarwa ko shiryarwa to ba yadda za a yi ka samu wata shirya ko wata tunatarwa wacce ta kai abinda qur'ani da hadisan manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama suke koyar da mu shi ya sa ba abin da ya rage ga al'umma sai ƙara riko da wannan littafi mai albarka amma idan aka ce riko ba ana nufin kawai tsabar tilawa ba ne ta karantawa ba a wannan ɗaya ne daga cikin abin da ake bukata amma asali abin da aka fi bukata mataki na gaba bayan karanta shi a tasiranci da shi kuma a aiki da shi kamar yadda ya zo a hadisin manzara masu sallama cewa yi ta da alƙur'ani yau malƙiyama za a zo da alƙur'ani ranar tashi alƙiyama annabi sallallahu ya ce wa ahlihi alladhina ya'maluna bihi wannan kaidi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaidi ne mai firgitarwa mai sanya razani amma kuma a daidai wannan lokaci kaidi ne mai farkar da mu daga bacci Allah subhanahu wa ta'ala ce za a zo da alqur'ani ranar tashin alƙiyama sannan tare da shi da ahlihi ma'abotan alqur'ani amma su ya ne daga cikin ma'abota alladina na bihi waɗanda suke aiki da shi wannan kamar yadda na ambata yana farkar da zuciya daga bacci ka gane cewa me yayi ka, ko ki gane cewa me yayi nauyinki a baban qur'ani ba tsabar haddacewa da taskance shi a cikin zuciya ba wannan ana buƙatar ka to amma abin da yafi wannan shi ne aiki da abin da aka haddace ko aka karanta shi yasa ah, magana mafi rinjaye a wajen malamai ita ce in aka ce ahlul qur'an ma'abota qur'ani ya ana nufin mahaddata qur'ani ba hmm. a'a waɗanda suke karanta shi suke aiki da shi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alladina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi أولئك الذين يؤمنون به ana so a ce da kai ko ana ce da mu ana cewa da mu a karantawa tsabar miƙar da harta da tajwidin ba wannan yake nuna cewa lallai ta yi imani da ƙur'ani ba abin da yake tabbatar da cewa ta yi imani da ƙur'ani karanta shi sannan ƙoƙarin fahimtar da ciro abin da aka fahimta daga duniyar fahimta zuwa duniyar aiki wannan shine abin da ake bukata kuma shine ita ce ma'anar haffa ce kawaci kaiwa mafita wajen karanta shi da bibiyarsa da bibiyar hukunce-hukuncensa da kuma kokarin aiwatar da su a cikin rayuwarmu ta yau da kullum wanda ya fitanta da wannan sufa to yana daga cikin ahlul qur'an ma'abota alqur'ani ko da kuwa bai haddace shi gaba ɗaya ba ko da izi goma ya haddace ko da izi ashirin ya haddace ko da talatin ko kasa da haka ya haddace ya fi wanda ya haddace qur'ani gaba ɗaya amma ko bai aiki da shi wannan ko shakka ba hmm. muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu hmm. da karanta qur'ani ya azurta mu da fahimtarsa ya azurta mu da aiki da shi sannan idan mun yi aikin Allah ya azurta mu da neman yardarsa shi kadai sannan ya azurta mu da dacewa da ya karba mana Allahumma amin ayar da take tare da mu yau bisa alƙawarin mu ita ce faɗin Allah subhanahu wa ta'ala qad aflaha man zakkaha qad aflaha man zakkaha Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya more ya dace ya ciri tuta madalla da shi mai alasan barka wani man zaka wanda ya tsabtace zuciyarsa wanda ya tace zuciyarsa daga tuffantuwa daga dukkan wata tuffa ta datti ko dauda ko kuma abin da zai rage mata sheƙi da tsantsani wannan aya jama'a aya ce ta fara a cikin sura mai daraja mai albarka suratu asham kamar da muka sani suratu sham sura ce makiyya mecece a alaƙa tsakanin sanin cewa wannan surar ɗan maka ce da kuma ayar da za mu tattauna a kanta alaƙar ita ce kowa ya san cewa fil abdul makki ma'ana lokacin da ake farkon musulunci ake rayuwa a garin mata ayoyi da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala an fuskantar da su ne zuwa da tsaftace zuciya da tsaftace hankula da tunanin muka zuwa da tabbatar da tauhidi da kaɗai ta Allah da kubutar da zuciya daga zuwa daga dukkan wata siffa ta datti ko kuma wata za ta rage mata martaba da kima wanda a matakin farko na bu kamar tauhidi kamar yadda za mu zo mu ji a gaba insha to a na a daidai wannan lokaci na sanda ake rayuwa a garin makka lokaci ne da musulmai suka fuskanci barazana daga abokanan gaba wajen cutar da su wajen gana musu azaba da wulakanta su ba sun komai ba kuma na kwanan an yi binu billahi aziz al saboda sun yi imani to wannan jarrabawar da sahabbai suka samu kansa a ciki suna buƙatar a ƙara ƙarfafa musu gwiwa a ƙara lallashin zuciyarsu a ƙara nuna muku cewa kun dace da alkhairan duniya da lahira saboda ne saboda kun siffanta da tsarkin zuciya kun siffanta da tsabtataccen tauhidi zuciyarku tana da kyakkyawar alaƙa da mahaliccinta duka waɗannan ɓangarori ne na lallashin zuciya zukatan wane sahabban manzara hama sallallahu alaihi wasallam to in ka fahimci wannan sai ka gane dalilin da yasa aka ce qad aflaha ya more ya dace ashe waɗannan kafiran maka da suke suke da kumban suka suka zama su ne abin alfahari a cikin mutane ba su ne suka rabauta ba bilal yadda ake ganin shi bawa ko khabbab da ake ganin shi ba komai ba a cikin su to su ne almuflihuna bi haqq su ne waɗanda suka rabauta su ne waɗanda suka dace kan ya zama a cikin wannan kalma ta ƙasa akwai kwance na waɗanda suke ba su imani ba zane cewa abinda kuke kirgawa a matsayin rabauta da dacewa ba ba ba shi ne dacewa ba waɗanda kuke ganin su ba komai ba waɗanda kuke ganin su ba kowa ba a cikinku, to su ne a hakikanin al'amari suka dace kuma su ne masu rabauta a a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda ƙarfin zuciyarsu saboda zuciyarsu ta san Allah ina fata mun gane wannan kalma ko wannan aya ta tara a cikin wannan sura mai albarka <coughs> ta zo ne bayan jerin gwanan ayoyi guda takwas kafin wannan eh, aya ta tara kuma albudiru bidikar daga cin abin da ya kamata ambata a nan ne. wannan jumla wacce Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labarin cewa ya rabauta ya dace wane man zakaha wanda ya karfafa zuciyarsa na tarbiyyantar da ita kyakkyawar tarbiyya ya tsora ta akan ma'angar shari'a ya taimaki zuciyar wajen bin Allah da manzansa to hakika ya more kafin a ambaci wannan jumlar jama'a sai da Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin sammai da kasai ya yi rantsuwa har rantsuwa guda goma sha ɗaya rantsuwa guda goma sha ɗaya rantsuwan nan rantsuwa ce daga mahalicin sammai da kasai ƙasaitacce buwaye a yau ko magidanci ne ya zauna da 'ya'yansa kawai sai aka ji yana rantsewa ɗaya biyu uku hudu biyar har ya kai rantsuwa goma kafin ya faɗi wata magana ko wata jumla ai dole hankula su koma zuwa ga abin da zai faɗa sai ba mai magidanci ba ko yaronki ko ɗanka ɗan shekara goma sha biyu sha biyar kawai zo gaban ya fara wallahi mama wallahi wallahi wallahi misali ai za ki tsayar da abin da kike ki taurare shi saboda kin san abin da ya sa yake irin wannan rantsuwar to babban abu ne to ina ga mahalicin sammai da kasai to da aka gama rantsuwan nan guda goma sha ɗaya sai aka kawo dalilin rantsuwa dalilin rantsuwan shi ne a tabbatar da cewa wanda fa yi siffanta da wannan siffar ya more to akwai wata fa'ida da ya kamata mu ambata a nan wacce sau da yawa muka manta da ita lokacin da ake ƙirgo rantsuwar da Allah ya guda goma sha ɗaya a kan wanda ya more ya dace fa'idar ita ce akwai kuma rantsuwa goma sha ɗaya wacce take nuna wulaƙantuwar wanda ya siffanta da akasin haka mun fahimta me nake nufi a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa shamsi kaga rantse da rana wa duhaha aka rantse da hantsi wal kamari idza talaha aka rantse da rana a afwan da wata in ka so ka ce idza talaha wani nau'i ne shi ma na rantsuwa duk wata daban a karan kan shi gashi yan ciki ko ga wata kana gani to sanda kuma yake tafiya ai wata aya ce ta Allah take faruwa a lokacin mai ban mamaki kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wal qamara qaddarnahu manazila hatta hada kal urjun al qadim la shamsu yanbaghi laha an tudrika al qamar wa lam bayna sabiq an nahar wa kullun fi falakin yasbahun saboda haka muna da kwayar wata sannan kuma muna da watan lokacin da yake tafiya saboda haka rantsuwa a nan ba rantsuwa da wata bane kadai an rantse da wata a mataki na uku sannan aka rantse da tafiyan da watan yake a ga rantsuwa ta hudu kenan wal qamari idza talaha wannan hari rantsuwa ta biyar sai aka rantse da da da yini shi kan shi ne gashi kamar yadda muke ciki yanzu gashi halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala to akwai wani ikon Allah da yake bayyana a ƙarƙashin yini shine idza jalla a ko hanyar da ake bi wurin nan nan ya zo ya shafe duhun da ake ciki ɗazu ko jiya da daddare me yake faruwa wannan ita ma aya ce ta Allah sai za ka kai kirga wannan a matsayin rantsuwa ta nawa ta shida wannan hari idza jalla wallaini sannan aka rantsa da dare to shi kan shi daren nan ai aya ce ta Allah halitta ce ta Allah mai ban mamaki shi Allah ya ce wa ayatul lahumul layl naslahu minhu an-nahar fa idahum yublimun wa ayatul lahumul layl ba sa gani ne ba sa daukan izina ba sa fada kuwa ba sa farkawa daga baccin su ga ɗaya daga cikin abubuwan ban mamaki da Allah ya sanya yana yawo a tsakaninsu menene wannan abin ban mamakin allai dare naslahu minhu nahar wani me ake yi dare ya bayyana ai zare yini ake da haskenta a hankali a hankali kamar yadda ake zare gashi daga kullu kwatsam sai kai a ga duhu ya bayyana wannan aya ce daga cikin ayoyin Allah to anan akwai asalin daren rantsuwa ce sannan kuma akwai process matakan da ake bi na naslaku minhun nahar a zare hassan a hankali a hankali wannan ma wani abin ban mamaki ne to ita ma wata rantsuwa ce kuka samu rantsuwa nawa takwas wallaini idza yaushaha a washamsi yawa wasamari kuma banaha sai rantsuwa ta gaba ita ce rantsewa da sammai rantsewa da sammai kuma banaha kuma yanzu bayan saman sai ana so kuma yanzu zuciyarsa da kwakwalwarsa su fuskantar da tunaninsu zuwa wace irin gini ake ma wannan sama wace hanya aka bi wajen gina ta ثم سما إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت ها أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم جماعة jama'a و آه، rantsuwa ne kala kala Allah subhanahu wa ta'ala ya ga sunan in ka so ka ce sha ɗaya in ka so in ka buke ma ka fi haka asalin abin da nake so in kai mu gare shi shine ana alakuntar da rantsuwar ne kai tsaye so da yawa zuwa cewa Allah ya rantse har so goma sha ɗaya ko fiye da haka domin tabbatar da dacewa da morewa da wanda ya samu tsarkin zuciya zai samu ko ya samu domin a girmama al'amuransa a kimanta shi to in ka juya ta ambaci aya ta gaba wa kad khaba man dassaha sai ka ce to asalin maganar wa shamsi wa duhaha قد أفلح والشمس وضحاها قد أفلح والشمس وضحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها والليل إذا يغشاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها والنهار إذا جلاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها والليل إذا يغشاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها حتى حتى كان أي كان مين يتاوى وإن ka يتجي ونفع وقد wa من khaba ita ma wata rantsuwa ce aka yi sai ka maimaito rantsuwan nan guda goma sha ɗaya duka ka alaƙantar da su wa kan haɗa man da sa'a sai ka ce wa shamsi wa buhaha a ɗan haɗa man da sa nafsahu kenan ko wal kamari idza talaha qad khaba man dassa nafsahu wan nahari idza jallaha قد خاب من دفى نفسه والشمس آه، والليل إذا يغشاها قد خاب من دفى نفسه معنى الله يكي تشوى نارا درانا وند يتول وند يا زوت يرسى قرنشي ستة سبحانك دتي دتي شركة دتي رسم فنم الله دتي رسم جاوى زوى الله دأمر من الله دا sannan zuciyar ta cika da tsafa na dattin ɗabi'u dattin munafiki to Allah ya ce Allah yake rantsuwa yake hakika ya tozarta ya wulatsanta kuma zai zama mai siffantuwa da dukkan wata siffa ta kasawa da da rashin martaba a wajen wani a wajen Allah subhanahu ta'ala wanda a wajensa ne ake samun martaba ta gaskiya na fata mun gani saboda haka rantsuwar za ta iya cewa rantsuwa guda ashirin da biyu kenan ta ɓangaren dama kad aflaha man zakkaha rantsuwa guda goma sha ɗaya ta ɓangaren hagu a rantsuwa guda goma sha ɗaya wa karkada wa karkada man dassaha Allah ya azurta mu da siffantuwa da sarkin zuciya ya kare mu daga dukkan wata siffa da za ta lalata mana zuciya ko ta sanya mu zukatan mu duhu Allahumma amin daga cikin dalilan saukar da alkur'ani da aiko da manzanni gaba sannan da aiko da manzan tsira salama a matsayin cikamakon annabawa jagora a cikinsu shine domin su samar da tsarkin zuciya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 Allah ya ce kuma huwa alladhi ba'atha rasulan minhum oh. yatlu alaihim uh, ayatihi wa yuzakkihim in kanu min har yanzu dai uh, Allah subhanahu wa ya ba labarin addu'ar annabi Ibrahim ga uh, yace wa rasulan alaihim ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم waɗannan ayoyi guda hudu ko biyar jama'a suna tabbatar mana cewa manufar saukar da alkur'ani ita ce a samu tazkiya tazkiyatun nufus tsarkakuwar zuciya ko zutata miƙuwar zuciya ko zutata zuwa ga mahalicinsu zuwa neman yardar mahalicinsu ta hanyar aikata abin da yake so ya da shi shi yasa eh, eh, al'imam al'allama abdurrahman bin nasir al-sa'idi lokacin da yake magana a kan ma'anar qad aflaha man domin ya alaƙantar da wannan tsarkin zuciyar da ake magana a alaƙantar da shi da ilimin da ake cirowa daga ƙur'ani sai ce qad aflaha man zakkaha ai man tahara qalbahu haqiqa ya more duk wanda ya tsarkaka zuciyarsa ɗaya ko man tahara qalbahu min adh-dhunub wanda ya tsarkaka zuciyarsa daga zunubai wa nattaha min al-uyub ya tsarkake zuciyarsa daga dukkan wani aibu wanda zai taɓa darajar zuciyarsa sannan ya ce ورقاها بطاعة الله فمن يدعوك تاتا يدعوك تزوج والتنان بيما الله سبحانه وتعالى بيئية فمن وعلاها يدعوك تيمرت بزوج يرسى يدعوك تاتا بكثن شيزوها ذا الله سبحانه وتعالى ذكتهن يمي سيتي بالعلم الصالح والعمل الناجح Almustamar mustamad min al-kitabi duka wannan aikin tsarkake zuciya daga zunubai a tausata zuciya da kyautata ta da da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala aikata matsayin zuciya da ce ta daga dukkan abin da zai kawo mata na ƙasa da tawaya duka wannan a yi shi da kayan aiki me kayan aikin abu biyu al'ilmun nafi wal amal salih a yi wannan aikin da ilimi nagartacce sannan da aiki na kwarai daga ina za a samu wannan ilimin daga ina za a ku da aikin nan da ake so a yi almustamad min alkitabi wa sunna ya kasance an samo shi ne daga littafin Allah subhanahu wa ta'ala da sunnonin manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama a ingantacce abu na gaba mai matukar muhimmanci shi shine tazkiyar nan da ake faɗa kalma ce ta larabci amma yana da kyau mu gane cewa tana da ɓangarori guda biyu ko kuma kafin nan asalin ma'anar kalmar tazkiya a larabci ita ce a tafiyar karkacewa na biyu a ziyada a kula da abu ya haɓata ya samu albarka na uku shi ne muhimmuhu da bambanci tsakanin ziyada da annama duk da cewa akwai alaƙa ziyada min haikul adad abu ya karu ta wajen adadi da yawa to nau ingancinsa da ƙarfinsa da nagartarsa ko da haka kalmar gaskiya in ka alaƙantar da ita da zuciya tana ba da ma'anar cewa ya za a yi wata hanya za ta bi wajen tsarkake zuciyarsa wata hanya za ta bi wajen ƙara ma zuciyarka tsarki da kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala na uku wata hanya za ka bi imani da tsarkin da zuciyarka ta siffanta da shi ko da su sai su zama masu tsarki waɗanda iska iskar bazara ko ta damuna ba ta girgiza su sannan ya za a yi zuciyarka ta zama mai haske da shirki kamar yadda wankaccen zinare ko azurfa suke ɗaukan ido to ya za a yi zuciyar ta siffanta da waɗannan siffofi wannan ita ce a dunkule ma'anar tafkiya amma yana da kyau mu gane cewa tafkiyar nan ba za ta yi ba sai an samu ɓangarori guda biyu sai an samu tahliya ko kuma tahliya sannan a samu tahliya tahliya da tahliya su biyun nan in sun haɗu su ne suke ba da tazkiya ma'ana tahliya plus ko a tara da <clears throat> tahliya to an samu tazkiya me ya tahliya tana <clears throat> so kai noma ka zo gonar da kake so kai shuka ka gyara ƙasan ka fitar da dukkan wata ciyawa ko wani abin da zai hana shukar ka fitowa to wannan shi ake kira da tahliya a zuciyance ko a ɓangaren zuciya ka wanke zuciyarka daga dukkan wani datti wanda zai hana imani samun wajen zama ko zai hana ƙur'ani samun wajen zama ko zai hana hadisan manzara masu salama samun wajen zama ko zai hana nagartattun ɗabi'u da kyawawan ɗabi'u samun wajen zama a cikin zuciya mun fahimta gini ne za a yi a gina gida ba a zuwa rana ɗaya kawai a fara jera blok sai an shirya wajen wajen bakin rafi ne zai iya ɗaukan blok ko ba zai iya ɗauka ba sai an yi la'akari da waɗannan abubuwa wannan shine tahliya process da ake bi wajen samar da ƙasa ko foundation ko ginshikin da ginin mu zai zauna a kai wannan shine tahliya sai a samu kuma tahliya daga nan sai a samu abin da za a zuba a wajen wanda in ya shigo zai samu wajen zama imani ne ƙur'ani ne gaskiya ce rikon amana kyawawan ɗabi'u kankan da kai da dukkan wani abin da zai iya faduwa a kwakwalwarka wanda yake mai ban sha'awa ne wanda ake so to dole ne a kwafa makwafin wancan abin da aka wanke a kwafa makwafinsa da abin da zai kaya zai kaya tashi ya sanya masa ado na musamman ina fata mun gane ambatan wannan waɗannan bangarorin guda biyu yana da matuƙar muhimmanci saboda wasu daga cikinmu har da ne magana muna yin sakaci a wajen samar da waɗannan ɓangarorin guda biyu za ka iya ganin mutum ya kula da ɓangaren takliya, ya barranta daga wannan batun zai yin kaza zai yin kaza zai yin kaza e masha Allah to ina kuma a tahliya me aka kwafa makwafin wannan dattin da aka wanke shin an sanya abin da ya kamata a sanya mun fahimta wannan bangaren na biyu yana daga cikin inda kafaɗan mazaje ke zubewa ana gazawa mutum baya shauta eh an samu tahliya bai haɗa Allah da wani an samu tahliya bai ɗaukar haƙƙin Allah ya ba wani an samu tahliya to amma shin an samu tahliya wajen da Allah ya ce a yi kaza kuma a yi sauri a yi da Allah ya ce kar a yi kaza to ba ana saurin yi kauya idan da Allah yake cewa istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum shin muna falsalawa a guje an ce kafiru ila Allah da gaske muna arcewa a guje mu je mu zube a gaban Allah mu ce ya Allah ga zukatan mu suna bin umarnin sai abin da take mu aikata abin da ba ta so kuma za mu kauce ma za mu kauce masa ana samun wannan ko kuma ya kasance mutum baya shirka zai haɗa Allah da wani zai bai yarda da wani ɗan tsubba ko bota ko wani abu amma kuma tawakkalinsa da Allah da yarda da hukuncin Allah a zuciyarsa kuma bai kai yadda ya kamata ba. To kun an samu takliya alhamdulillah amma ko ba a samu tahliya ba mun fahimta mutum ne yake yake jin yunwa misali yana jin yunwa amma cikinsa a cikinsa akwai wasu cututtukan da ya kamata a wanke su kafin a zo ya ci abinci ya samu ya sha magani a samu abin da ake bukata to sai likitan misali sai ce to ciki wane akwai cuta kaza cuta kaza cuta kaza yanzu inda za a wanke cutan nan da take cikin jikinsa amma ya kasance sinadarin garkuwan jikinsa kuma ya yi ƙasa sai an nemi abin da zai cike masa wannan sinadaran ko wani supplement ta ɓangaren cin abinci da wani dunkulalle ko haɗattun sinadarai eh, na masu ƙara eh, tarfashi da jiki da lafiyar jiki sai an samar da su sannan abinci ya biyo baya sai a samu abin da ake bukata ba za a wadatu da cewa to a cire cuta daga ciki ko daga jiki ba kamar yadda yanzu misali idan mutum ya zama bai ci abinci ba kai kaga an samu tahliya cikin babu komai to za a samu biyan bukata jiki ya zama mai lafiya in ba samu tahliya na a loda masa abinci ba mun fahimta kaga mutum yana jin yunwa sai ya shiga bayan gida ya fitar da abin da yake cikin sa yanzu an samu tahliya to shin zai a ce shikenan wani ai masha Allah wanda ya fitar da abin da yake cikin sa zai bukatar abinci a'a dole sai an samu tahliya to duk misalin ya ya ƙara fita tahliyar nan abin da za ka ci na abinci domin ka samu karfin jiki da karsashi ai ba daidai ba ne da dukkan wani abin da aka ci aka loda ciki aka loda aka loda ma ciki daidai nagartar da abinci ya siffanta da shi ko daidai gwargwadon karsashi da kuzarin da za a samu na jiki ko ba haka ba sau da haka idan aka ci abincin da ya siffanta da balance da diet ne ma'ana abinci nagartacce mai kulawa da garkuwar jiki da sauransu to sai ya kasance jiki ya fi amfanuwa to haka a babin imani a babin alaƙa da Allah a babin siffantuwar zuciya da nagartattun a ƙarfin zuci daidai gwargwadon abin da aka taskance ma zuciya daidai gwargwadon abin da garkuwar a jiki za ta samu na garkuwar jiki da lafiyar jiki da karsasinta wajen bin Allah da manzansa. Mun fahimta? Wannan bangare ne mai matuƙar muhimmanci da ya kamata mu kula da shi kamar yadda na ambata tun da ne magana zuwa ‘yan uwa masu sauraro. Ah, abu na gaba shi ne akwai wasu abubuwa masu matuƙar muhimmanci waɗanda suke taimakawa jama'a wajen samun tsarkin nan na zuciya da ake ambata. Ah, a matakin farko yana da kyau mu gane cewa kan aflaha man zakkaha da Allah ya faɗa a nan ma'ana ya dace ya rabonsa ya dace da alkhairin duniya da lahira wane man zakkaha sai aka kawo sigan da wacce aka dora ta a bisa fi'lu madin ya riga ya more ba a ce sayuflihu ba Kad aflaha ya riga ya more wanda ya tsarkake zuciyarsa a matakin farko tsarkin zuciyar da ake nufi a nan tauhidi mu gane wannan gabas da yamma kudu da arewa ba yadda za a yi zuciya ta zama mai tsarki in dai tsarkin tauhidi bai tsarkake zuciyar ba kun fahimta idan kina so ki gane nauyin zuciyarki zuciyarki a babin tsarki to ki binciki nauyin zuciyarki a babin tauhidi wannan shine ma'aunin farko aka ce tauhidi kuma sanannen abu ne dai kadai ta Allah yarda da cewa shi ne abun bautawa da gaskiya shi kadai yarda da cewa ba za ki ɗauki haƙƙin Allah ki ba wani ba yarda da cewa shi kadai ne da manzansa ake miƙa zuciya gare su su ga zuciyarka zuwa inda suka yarda yadda da cewa umarnin Allah yana gaba da umarnin kowa yadda da cewa shi kadai ne ake kyakkyawan dogaro gare shi yadda da cewa shi ne zai yaye miki damuwarki yadda da cewa idan kina cikin wani yanayi wajen shi za ki zube domin a share miki hawayensa hawayenki yadda da cewa eh, idan abubuwa suka yamutse miki aka sa ki a gaba to idan kina idan kika tuna cewa kina da shi a matsayin mahalicin ki wanda kike zubewa gare shi ko a gaban shi kike ji cewa kin samu natsuwa wannan shine tauhidi da sauran bangarori to idan aka samu wannan kyakkyawan tauhidi a cikin zuciya to an samu matakin farko jama'a na samun tsarkin zuciya wannan yana nuna mana cewa ashe tawayar da ake samu a babin tsarkin zuciya yana samo asali ne daga tawayar da zukata suke samu a babin tauhidi duk mutumin da matakin imaninsa ga Allah da tauhidinsa ya kai mataki na tasa'in saba'in sittin misali to tsarkin zuciyarsa shi ma ta wannan bangaren ka auna shi ka bashi wannan macin to da haka idan tauhidi mataki na sittin ne to tsarkin zuciyarsa a wannan babin sittin ne idan shi da ne to da ne idan zero ne zero ne wannan yake tabbatar maka da cewa duk wata siffa ta nazarta duk wani kirki duk wani mutunci duk wani tawalu duk wani kankan da kai duk wata kyauta duk wani wata siffa dai da zuciya za ta iya siffantuwa da ita idan ma'abocin wannan waɗannan siffofin bai siffanta da tauhidi ba to ba wani amfanin da za su yi masa a wajen Allah mun fahimta ba wani amfanin da za su yi masa a duniya me ake rikewa a matsayin guduri wanda za a haɗa da shi sinadaran kyawawan ɗabi'u da tsarkin zuciya ɗan ƙananan kunji-kunji wanda suke ƙannin tauhidi a haɗa da su a samu tsira a gaban Allah shi ne tauhidi ya kasance an yi guzuri an tafi wajen Allah subhanahu wa ta'ala da kuma na gaftacce lafiyayyen tauhi ta Allah subhanahu ta'ala a cikin littafinsa aka dinga mana wannan bita aka dinga tunatar da mu ko kala Allah la tattakhidu ilahayn ithnayn inna ma huwa ilahun wahid wa ma Abdullahi illa liya'budu Allah mukhlishina lahu dinahu nafa wani ya budu da hadal bai da makamantansu ayoyin da suke tabbatar da cewa Allah shi ne kaɗai abun bauta da gaskiya sannan shi kaɗai ne yake wajibi ga zukata su fuskantar da tauhidinsu dogaransu ga Allah yarda da shi a matsayin mai amfanarwa yarda da cewa duk abin da ya kankara a rayuwar nan shi zai same ka yarda da cewa ba wanda sai ya cutar da kai sai da izininsa sai da yardarsa yarda da cewa shi ne zai mai amfanarwa shi ne kuma wanda za ta ɗauki zuciyarta gaba ɗaya ta miƙa ta gare shi ɓangare na farko kenan mai matuƙar muhimmanci ɓangare na biyu jama'a masu albarka shi ne daga cikin abin da ke taimakawa wajen samar da sarkin zuciya shi ne roƙon Allah roƙon Allah ki rika zubewa a gaban Allah ki roki Allah Allah ka taimake ni da tsarkin zuciya Allah ka taimake ni da lafiyayyar zuciya Allah ka wanke dattin da yake cikin zuciyata kuma duk muna da shi kowa in ka bashi dama in zai faɗa ma kanshi gaskiya ya san ɗan dattin da yake cikin zuciyar wani ma ɗan wani ne yake da ɗan datti wani ba ban dattin yake da shi mun fahimta ah, addu'a babu ko kuma daga cikin abin da Allah yake so daga bawansa bawa ya zube a gaban mahalicinsa tare da raina ayyukansa tare da nuna cewa ya Allah ban isa ba ba zan iya makaina ba la haula ni wala kuwata illa bik ban da tsumi ban da ƙarfi ban da dabara sai da taimakonka da agajinka ya Allah ina roƙonka ka taimake ni kai min kyautar tsarkin zuciya saboda ne Allah ne yake ba da tsarkin zuciya Allah ne yake tsarkake zuciya ba wanda ya isa ya ba shi ya ba zuciyarsa tsarki sai in Allah ya so kamar yadda ah, Allah subhanahu wa ta'ala yake آه، ما ma منكم من احد ahadin abada walakin Allah yuzakki man yasha Allah ne yake tsarkake zukata يمنون عليك أن أسلموا الا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم شين يكي شرير وشين يكي تكتب زكاكا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والكسوف والإسلام ألا ليكي to sai ka fito a gaban Allah ka ce ya Allah ga zuciyar ta cika da datti Allah ka wanke min ita ya Allah ga zuciyar ta cika da duhu Allah ka haskaka min ita Allah yana son wannan Abu Bakar radiyallahu an wata rana ya ce da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ka ilmantar da ni wata addu'a da zan riƙa kamar ka ce zikiri wani wani wuri da zan lazumce shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ababakar ya rika cewa allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabira faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta malaman zukata suka ce wannan addu'a ta abu wacce aka koyar da abubakar radiyallahu anhu tana fa'idantar da mu wata fa'ida mai matukar muhimmanci a babin tsarkin zuciya lokacin da kake zubewa a gaban Allah wannan fa'idar ita ce mutum ya raina tsarkin zuciyarsa ya raina kansa ya yadda da cewa kuma tare da shi akwai rigan zalunci da rigar gazawa sai Allah ya taimake shi sai Allah ya amsa addu'arsa hakanan daga cikin addu'o'in da suka inganta daga manzon rahama sallallahu alaihi wasallam Allahumma ati nafsi taqwaha ko wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allah ya saka malaman islamiyya da alkhairi kuma muna kana su ta cikin koyar da wannan addu'a duk dai wanda ya islamiyya ya san wannan wannan addu'a ko to mu nuzumce ta wannan kan ne wani wata taska ce mai tsada Allahumma ati nafsi taqwaha Allah ina roƙonka ka ba zuciya ta kai mata kyautar tsoronka yadda ya kamata a ji tsoronka wa zakkiha Allah ka tsarkake zuciyata anta khairu man zakaha kai ne mafi alkhairin wanda zai tsarkake zuciyata kaga ma zata minkum min ahadin abadan walakin Allah yuzakki min yasha wannan lafazin na anta waliyuha wa maulaha Allah kai ne majibincin al'amarin zuciyata abinda kike cewa zuciyar ma da take cikin ƙirjinki kin nuna cewa ta baki mallake ta ba kin nuna cewa a sai yadda Allah ya da ita to Allah a cikin ikonka da buwayarka babu abin da yake gagararta ga zuciya ta ta daskare ta keshe ta kekeshe ta bushe Allah ina kawo kukan zuciya ta gare ka shine anta waliyuha maula shi wannan addu'ar da wannan filin din da halarto wannan ma'anar a zuciyarki ki yadda za ki canza rayuwa a cikin ɗan eh, kwanaki Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ina yi ne ina addu'a da ku ce amin ba yawa taron nake nufi da ba ta da lafiya eh kafin ta wani eh, ke ma eh, sai ku yi abin da Allah Kowa amin amin amin ayi sai a hankali Allah ya azurta mu da tsarkin zuciya abu na biyu kenan ne matukar muhimmanci mu kula da wannan abu na uku daga cikin abin da yake taimakawa wajen sarkin zuciya da samar mata da lafiya da warkar da ita daga dattinta shi ne ƙwar'ani ƙwar'ani ƙwar'ani idan aka yi riko da shi aka كده حسنت haskinsa ko magani من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين wa rahmatun آه، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وليه ولتشيو يكن شيو كمر شيو زوتيا با شيو زوتيا أنا مكتبا شيو زوتيا نأدين شيو زوتيا نأذيئو ko ciwon zuciyar da ya kai wani ƙar'ani eh, ba a riko da shi a tozarta kamar yadda ibn abbas yake cewa allah ya yi alwashin kulawa da duk mutumin da ya yi riko da ƙur'ani kuma ya yi aiki da shi sai ya ce da ku karanta faɗin Allah fa in ma ya ci yannakum minni hudan faman ittaba hudaya fala yadullu wa la yashqa Allahu akbar faman ittaba hudaya fala yadullu wa la yashqa duk wanda ya riko da haske na da shari'a ta inji Allah wacce aka tantance an fatanta a Qur'ani to mutum wannan ma'abocin wannan sifar ba zai tsotsar ba ba zai taɗe ba ba zai kace ba saboda haka idan kina so kana so zuciyarka ta tsarki ka samu lafiya ka sai riko da qur'ani amma riko da qur'ani ba san mancin ba alaran ma ba ta nufi ba wai karantawa alhudahudanci a baki ba a'a dan abin da ka sani yi kokari kai aiki da shi an tambayi manzan an tambayi Aisha radiyallahu anha ki mana bayani akan tabi'un manzara masu salama ta ce kana khuluquhul qur'an ana faɗan wannan hadisin kulukuhun qur'an amma shin muna tsayawa mu fahimci me Aisha take nufi da ta ce ɗabi'un manzo Allah sallallahu ai kawai shi ne ba abin da yake cin qur'ani abin da take nufi duk wata nagarta duk wani kirki duk wani alkhairi duk wani tsarkin da ka ji an ambace shi a ƙur'ani, to haka ne su sana yake Shi shine magariyar cikewa ta wajen bin umarnin Allah da hannuwa da hannun da hannuwa da abin da Allah subhanahu wa ta'ala da haka mu kula da alqur'ani mu raya zuciyarmu da qur'ani za mu samu tsarki za mu samu nasuwa kamar da ya zo a addu'a ingantacciya Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin wa lak wa as'aluka bi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika أو أن لم تبو أحدا من خلقك أو سافرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم رديع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا أقول بزيت فانجر يجب أن يمت كرمه المنشي شين أبن ليك كما تعودن سامد تركيزوتيا شين كفنتي كان هذا القدوة الصالحة alkudwatu saliha tana da an ce da na gaba da na gaba ake gane zurfin ruwa ko to a babin tsarki da nagarta ya kasance kina da wanda kike koyi da shi amma wanda ake koyin nan da shi sai shi ma idan abin da sai in ya kai ai koyi da shi kamar yadda malamin qur'ani suka ce daga cikin addu'ar آه، مؤمنين ربنا أبنا آه، هب لنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما لكن الدعوة شوايا ألا كسن يا مما جمع أبون كوي جابورو دي مؤمني to su ma masu wannan addu'ar da za su zama abin koyi ba har sai sun yi koyi da wanda saboda haka malamai suna cewa ba laifi bane ai koyi da wani ba laifi bane ai koyi da wani ba amma shi ma wanda za a yi nan da shi sai in ya zama mai koyi da wanda ya cancanta ai koyi da shi manzan Allah sallallahu sada, sai sai ya zama abun koyi saboda haka dukkan wani abun koyi da abin da yake yi ya ci karo da koyarwar manzara masu salon ba abin koyi ba ne. mu fahimci wannan samar da abin koyi a cikin rayuwarta yana taimakawa wajen tsarkin zuciya hakanan rashin samun abin koyi ko koyi da wanda bai kamata a yi koyi da shi ba wannan yana haifar da disashewar hasken zuciya kowa a cikinmu a samun tsin yanzu shi ne kowa ya tambaye kansa wai da wa nike koyi wannan shi ne karatu da wa take koyi a wajen ibada da wa take koyi a wajen eh, gaskiya da wa take koyi wajen riko riko da amana kaza da sauransu a rayuwarta da ɗabi'unta waye abin koyinta idan ka idan ka amsa wannan tambayar da kanka za ka datan ka maki da ya cancance ka matukar kayi makanka adalci ah, abu na gaba daga cin abin da yake taimakawa wajen tsarkin zuciya shi ne eh, abokanai na gari aljani sosali hadisi mai ban sha'awa hadisi mai gayyatar zukata kowace zuciya ta waiwayi waiwaye na kusa da ita manzara ma sallallahu yake cewa ai kaci ko misalin abokin kirki da abokin banza ai misalin su kamar wanda yake siyar da turare ne wannan hadisin akwai balaga da iya kaiwa matuƙa wajen yaban sha'awa da kake tunani astahu alfusaha wa ablagu ne ya yi furci da shi sallallahu alaihi wasallam mafi fasaha masu fasaha mafi balagan masu balaga yake cewa shi mai sai da turare idan ka matso kusa da shi dole ɗayan uku ta same ka wa fi kullum khair duka kuma ɗayan uku nan alkhairi ne abu na farko shine ko dai in ka zo ka ce to ina son turare a bani turare kuma daidai gwargwadon eh, cin turaren nan daidai gwargwadon yadda zuciyarka za ta ji ta kosa tafiya ko ka san hanci bai da haƙuri a kan turare hmm. hanci bai da haƙuri yasa wasu masu hikima suke cewa wai karka ji nauyi abu uku daga cikin abin da ba a jin nauyi a kan shi shine in ka ji turare ya burge ka karka ji nauyi da Allah irin turare ka sa eh, duk wasu suna rowa ba ta so a faɗa saboda su samu wani special kanci na musamman amma dai ba a jin kunyar tambayar turare ra'aita roƙa ba nake nufi a ah, ka tambayi cewa wani turare ne wannan yawa ah, saboda haka zuciyarka za ta jawo zuwa ga abin da hancinka ya gina na ƙanshi sai ka ce mai sai da tare a bani tare na ɗaya kenan ko na biyu shi ne ai da kawo wajen mai turare zai kan shafa maka idan na zamanin nan ne za su ɗan fesa maka a 'yar takardar nan su karkatsa maka ce kashin shi na wa imma an yuhdiya kenan ya ɗan baka kyauta ya ɗan baka sunsule in da a samu wannan ba ko ne sai da turare bai niyya ba dole sai an samu wa imma an ta ji da min huri an bayyana dole sai iska ba za ta nemi izinin mai sai da turare To a ta bani dama in kai ma an cin wance ainihin wannan turaren ba dole a ji kanshi duka waɗannan abubuwa ne masu ban sha'awa to misalin mutumin kirki kenan wanda ta mayar da shi abokin zama ko abokin tarayya miji ne mata ce aboki ne makwabci ne ko kuma wanda ake tarayya da shi a cikin rayuwa ta yau da kullum ma'ana ka waiwayi waye abokananka wasu waye abokananka ka nemi aboki na kwarai wanda zai taimake ka wajen bin Allah wanda zai zama madubi gare ka kuma madubi dai in an kalle shi za a cewa kansa za a tsara gyara dan kwali a san cewa ya miƙe ko bai miƙe yadda ya kamata akasin haka shi ne abokin banza shi kuma manzara masu salama shi ma ya ba da wani misali ne ban sha'awa wajen iya buga misali amma wanda kuma zuciya take kyamar ta samu kanta a wannan yanayi shine fi kiyin wanda yake makeri wanda za ka je ka tarar da shi da zigajijinsa yana kira yana hura wuta shi ma ne zai faru in kana kusa da shi ko dai ya kona maka kaya ko kuma a mai na biyu ya same ka ko to waye zai so a ce ya yi ado ya fito da kunshinsa da turare kuma ya haɗu da wanda zai ƙata masa a ƙanshin da yake tare da shi to kamar haka shi shine kwatankacin wanda yake da nagarta sai ya haɗu da mutumin banza wake ɗan kuma shi yake ƙata gari wannan gaɓar tana da matuƙar muhimmanci a babin tsarkin zuciya waiwaye suwaye muke tarayya da su to an mun samu waɗanda muke tarayya da su to akwai wani sakaci da muke yi ga wani mutumin kirki ga wancan mutumiyar kirki tsawarta mutumiyar kirki wannan ma mutumiyar kirki kun da an samu asalin foundation to amma muna wani sakaci sai mu manta da karfafa ma juna wajen bin Allah sai mu manta da nasiha da faɗakarwa da jan hankali ko kuma gyara ma juna kurakuranmu sai ya zama asalin mu mutanen kirki ne to amma kuma mun fifita wasu abubuwan na rayuwa fiye da abin da zai taimake mu wajen samun sarkin zukata a mun fi kokarin nemo kalbin juna duk da asalin mutanen kirki ne amma sai zukatanmu da kwakwalen su ku tafiya wajen kuskuren wance ta yi kaza ba daidai ba ta yi kaza har sai ka manta da asalin abin da ya kamata ku taimaki juna a kai akwai wata magana da al al-hasan al-basri ne matukar muhimmanci yake cewa wallahi ba yadda za a yi mutum ya samu kyakkyawan imani Matuƙar yana shagaltuwa da laifukuta da kurakuran waninsa al hassan al-basri yake cewa ba yadda za a yi mutum ya samu nagartacce lafiyayyen imani matuƙar tunaninsa kullum a kan wane ya yi laifi wani ya yi ba daidai ba wance ta yi kaza ya ce me ya dalili ya ce lokacin da yake tafiyarwa wajen gano laifin wani ko tattauna a kan laifin wance to shaidan kuma sai ya dinga mantar da shi nashi na biyu kuma shaidan sai ya rika nuna masa ai kai kana kan alkhairi shaidan sai rika nuna masa ai kai la ba sa bika ai ba matsala to wannan ita ce gadar garin da shaidan yake kafa mutum ina fata mun gane a saboda yanayin lokaci abu na gaba wanda yake taimakawa wajen eh, samun tsarkin zuciya da nagartarta ita ce shi ne muhasabatun duka waɗannan jama'a ba wani sabon abu bane sai dai taskance su ne da kwakwale su halarto da su mu sanya su gaba da idanunmu eh, ko da yaushe domin mu gyara rayuwar mu gyara alaƙa da Allah muhasabatun nafs ma'anar muhasabatun nafs ni dinnan da muke magana yanzu maganar gaskiya ni dinnan da muke magana daga wayewar garin Allah zuwa yanzu meye na yi na daidai meye na na kuskure wallahi na sani sawa'in a zuciya ne ko a tunani ko a aikace. ke dinnan mai sauraro daga jiya zuwa yau kin san me kika yi na daidai kin san aka akasin haka to shin kin tsaya kin yi lissafi kin ce tash nan ban kyauta ba astaghfirullah nan dinnan da na yi fiye da haka goban Allah da zan gyara nan dinnan haƙƙin wani ne kaza wani ka yafe mun. muna wannan da zarar zuciya ta fara siffantuwa da wannan siffar ina tabbatar muku ba za a yi sati ɗaya ba sati biyu ba sati uku sai kin ga rayuwar ki ta canza wannan assurance nake ba mu ba ni ne nake ba da assurance din ba Allah ne ya bayar daga ina wal tanzur nafsun ma qaddamat li dhalik ai asalin muhasabatu nafs kenan kamar da ibnu qayyim eh, eh, rahimahullah eh, kuma al-imam as-sayyidi yake cewa wannan ayar aslin ne ko aslin ce kenan min usuli muhasabati nafs ginshiki ce wannan ayar babba wajen kiran zukata da kwakwale wajen kirke kai domin bibiya da ƙididdigan ayyukanmu mun fahimta eh, muhasabatun nafs bibiyar zuciya ko bibiyar kai da cince zuciya ka ga me yanayi daidai me yanayi ba daidai ba da zarar kin fara zaki fi kin fara mantawa ma da mutane yanzu wanda zai tuna jiya da shekaran jiya ne yayi ba daidai ne me yayi na daidai wanda na yi daidai ɗin shin dan Allah ne ko ba dan Allah ba me rabauna na gaskiya me raban shaitan ina yake da lokacin ya tuna da wancan ai ba ta daidai wance tana kaza ba ki da wannan lokacin inda za ki gane cewa duk mai basu nafs to ba zai shagalta da kuma bibiyan mutane sai ya kasance ya kubuta daga wancan gadar da ta gabata da muka ambata daga cikin abin da yake taimakon mai muhasabatun nan shi ne ai da haushe yana cewa waiwaye adon tafiya ai shi ne waiwaye shi ne muhasabatun nan waiwaye adon tafiya in yanzu ta waiga za ta hango ina na baro ina nake fuskanta kuma ina nake shi ne waltan da nafsun ma kaddamar da zan me na tanadan ba tafiya ta asali wacce an tafi ba dawowa me na tanada tana nan daga jiya na fara yin shi ko yanzu nake yi sannan shin abin da na tanadan nan nagartacce ne ingantacce wanda ya kai ya zama gudurin kun fahimta kina da tafiyar wata uku zuwa kasar waje amma sai kika yi gudurin kwana uku ai ba ba gudurin kuma da za ki tafi tafiyan din kina tunanin ai in sha Allah zan iya haduwa da alhaji wani zai taimake mu ko wance za ta za mu haɗa guzuri za mu ba a wannan a duniya kenan to wani ce al-masalul ala lahira tana da misalin da ya fi wannan kowa na nafsi yake kowa yana neman lada ne ko da ladan murmushi ne da yi wallahi ladan murmushin da hadiza ta yi don allah da za ta yi ta ba ta bawa ba a kiyama an ga dai an ƙafilas ne murmushin in kike murmushi ba da niyya kike ba da wani abin nan amma in kike murmushin dan Allah Allah ya bada lada to ranar tashi alkiyama ba za ki iya kyautar ladan murmushin ki ba ko da ga mahaifiyar ki ne ka saki da saboda kin fi bukata sai Allah ya ce wai tanzur nafsun ma qaddamat asalin maganar wai tanzur nafsun ma qaddamat li nafsiha li ghat abinda ta gabatar da kanta shi kuma Allah ya miki alwashi وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجرا أبن كيك جبات كيك يا الله ذا وانا ناتورو يدراني أو جنك ذاك تردش أبنك الشيء da yake taimakawa saboda yanayin lokaci bari mu takaita a kan wannan gabar daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen samar da ƙarfin zuciya shine tadhakkurul maut tunowa da mutuwa idan mutum ya tuna cewa wannan rayuwar ya zo ne domin ya rayu na wani takaitaccen lokaci a cikinta to kana tuna wannan sai ki ji cewa zuciyar ki ba ta da lokacin da za ta tafiyar da tuntuntuninta a kan abin da bai da kima wanda ba zai taimake ki wajen komawa ga Allah na ɗaya na. na biyu sai ki ga dukkan wani abin da zai da alaƙa da ƙarfin zuciya da kusanci da Allah ko da zuciyar tana so amma sai ki kina raina shi kina son motar ki misali abun so ce misali to amma saboda zuciyar ta cika da sanin Allah da tsarki da tuno da cewa rayuwar za a rayu ne a to ko da an sace motar ko da wata masifa ta samu motar sai ki jira ɗaɗɗin masifar bai da yawa saboda kina tuna masifa da ta girma wacce take jiranci mutuwa kina tuna mutuwa kina tuna cewa a mafi tsadar abin da za ki rike ki je da shi wajen Allah shine tsarkin zuciya kai malayan fa'u malu wala banun illa man atallaha bi qalbin salim ranar lahira yini ne rana ce wacce layan fa'umanin wala banu dukiya ba ta amfani ya'ya ba ta amfani sai aka fara gabatar da dukiya saboda alfarmar da dukiya take samarwa a duniya ta ɗaran ma alfarmar da ya'ya suke samarwa sai ta aka gabatar da dukiya idan aka san fayil kaza na alhaji wane ne mai kasaita ne kafin kafin ma ya magana sai a treating ko kaza ana masa a anguwa sai a kimanta saboda mai saboda dukiyarsa a lahira la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim me yake amfani a lahira tsarkin nan na zuciya da muka tattauna a kansa saboda haka waiwayi tsarkin zuciyarka waiwayi tsarkin zuciyarki ki taimaki kanki mu taimaki kawunan mu jama'a wajen sukantuwa da wannan siffar mai daraja ba ta rasa komai ba idan ka samu wannan tsarkin na zuciya ka rasa komai idan ka rasa shi amma dai Allah ya riga ya maka bishara ya ce shakuruninka in ka siffanta da wannan siffar lokacin da ya ce da kai kad aflaha man zakaha ya rabauta ya dace da alkhairan duniya da lahira duk wanda ya yi tsayuwar duka don tsarkake zuciyarsa da tace ta da tsaftace ta daga dukkan wani datti da haskaka ta da dukkan wani hasken da ake bukata da kubutar da ita daga dukkan wani jihu da in ya bayyana zai aibanta ta ko kuma zai tafiyar da haskenta a ƙarshen magana akwai ƙananan ɗabi'u waɗanda idan suka bayyana to tsafarsu suna ɗigo-ɗigo-ɗigo a kan zuciya har su shafe dukkan wani hasken da zuciya ta fuskanta da shi a irin ƙarayyakin nan girman kai da sauransu duka waɗannan abubuwan da zuciya take taskancewa to suna haifar da tsaka a cikin zuciya har a kai matakin da kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yasirun abin da suka kasance suna aikatawa kanana kanana kanana su ne suka dinga duka su hasken zuciya. har zuciyar ta zama babu haske a cikinta kamar yadda manzara masu alaihi wasallam yake cewa idan bawa ya aikata aikin zunubi to wannan zunubi sai a ɗauke shi a ɗiga baƙin ɗigo a kan zuciyarsa wacce take fara ce fat to amma zunubin da ya yi ɗazu bai tuwa ba zunubin da ya yi jiya bai tuwa ba sai a tsiga baƙin ɗigo a kan zuciyarsa gobe jibi yana yi yana yi idan ya tuba sai a zo a wanke wannan dattin an samu tahliya kenan idan ya aikata aikin alkhairi an samu tahliya kenan to idan ayyukan alkhairinsa ayyukan sharrinsa suka rinjayi na alkhairi to sai ɗigan nan ya ci gaba da shi za a yi ta ɗigawa to kuma ka san ko takarda ne takarda ce ta ɗauko ta yanzu ka dinga ɗige ɗige ɗige ɗige ɗige ɗige ai za a kai matakin da ta cika to har sai ya kasance zuciyar nan ta juye ta zama baƙaƙi saboda ɗige-ɗigen zunubai da suka yawa a cikin zuciya in ka wanke zuciyarka daga ɗige-ɗigen zunubai domin ka koma ga Allah subhanahu ta'ala) cikin tsarki muna roƙon Allah subhanahu ta'ala) ya tsarki ga zukatanmu ya Allah wannan tsarkin zuciya da muka tattauna a kan shi a wannan safiya mai albarka muna roƙon ka azurta mu da shi ya Allah zukatanmu akwai datti a cikinsu akwai dauda akwai abubuwan da baka so ya Allah ka fi mu abin da zukatan mu ke dauke da shi na datti Allah ka wanke mana Allah ka wanke mana Allah ka wanke mana ya Allah idan ka wanke mana muna roƙon ka kafa makwafin wannan dattin da tsoronka da ka da jawuwa zuwa ga umarninka ka wanke mu daga girman kai ka wanke mu daga riya da neman yardar mutane ka azurta mu da neman yardar ka kai ka dukkan al'amuran mu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين muna roƙon Allah subhanahu wataala ya haskaka makoncin sultan mahaifinmu uba gare mu Allah ya yarda da shi Allah ya azurta shi da jannatul firdaus da abin da muka sani akan shi sai alkhairi tun muna yan kanana muka taso muna ji har muka gani Allah ya sanya abin da muka sani akan shi bai kai abin da yake da shi na hakika ba a wajen Allah Allah ya tsara mu zuri'arsa albarka kamar yadda muka da a wannan gida mai albarka Allah ya haɗa mu gaba ɗaya a jannatul firdaus ah, da mu da iyayenmu da mu da zuri'armu gaba ɗaya wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh